Yau a cikin shirinmu na akushi da rufi abubuwan da za mu kawo muku su ne meat pie, donut da kuma mangola si. Waɗannan kayayyakin girkin da kuma da su za mu yi amfani gurin yin su waɗannan girke-girke. Abubuwan da za a buƙata idan za a yi meat pie, ana buƙatar fulawa, butter, ƙwai, baking powder, gishiri, curry, niƙaƙƙen nama, karas, albasa, koren tattasai, attaruhu, sinadarin ɗanɗano da kuma dankalin turawa. Abubuwan da za a buƙata idan za a yi donut, ana buƙatar fulawa, ƙwai, sukari, yeast da kuma madara. Abubuwan da za a buƙata idan za a yi mangola lassi, ana buƙatar mangwaro, yogurt da kuma sukari. kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye shi mitfai ina kisa akwai wanda ake gasawa akwai wanda ake soyawa mm. yau wani iri zaki mana na gasawa zan bake one kenan to masu kallo kun ji fa yau gasasshen meat za mu ci don haka sai ku biyo mu don ganin yadda shirin zai kasance da sake haduwa da ku a cikin shirin akushi da rufi wanda ake gaito muku kwararrun masu girke-girke masoya abinci shahararrun mutane da dai sauransu don kasancewa a cikin shirin tare da ku. A yau tare da ni bakuwar mu ta cikin shirin ita ce Malama Zainab Haruna wadda aka fi sani da Z Harun's Kitchen. Malama Zainab, salamu alaiki. Salamu alaikum, masu kallon. To amin wa alaikum, salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kuma kamar yadda muka gaya muku yau abubuwan da za mu yi su ne meat pie, donuts da kuma mango lassi yanzu kuma abin da zamu fara yi shine wannan um, meat pie din kuma duk ga kayayyakin da zamu yi amfani da su ga su niƙaƙƙen nama ga su koren tattasai karas ga kuma hadda dankalin turawa wanda kuma idan muka duba ga amfani shi ta ɓangaren lafiya yana taimakawa wajen rage cuta ko in ce tsananin ciwon sukari ga waɗanda suke fama da wannan matsala zi kar mu cika su da surutu kin ga dai ga flour ma ita ma da zamu yi amfani yanzu to ya zamu fara hada shi wannan meat pie din yanzu ga flour mu mhm. Za mu saka butter to bismillah ko da ko miki cokali eh, yanda zai fi miki sauki gurin ɗauka. Mm. gashi yanzu mu fara hada dough din mu na meat pie din shi eh. eh, meat pie din eh kwabin flour na flour mm. zamu saka butter to zuwa yanzu za mu iya cewa za mu iya um, fara yayyanka eh, kenan eh mu um, yayi ba to bismillah na wuka mm-hmm. to sai ki ɗaga shaka mm-hmm. misali mm-hmm. sai ki malmala da zai baki accurate shape da kowanne zai zama kamar size ɗaya a tsaye kenan za ka ringa eh, mulmula a tsaye za ki mulmula yayin zai baki size ɗaya kan wannan ya fi wannan girma wannan ya fi wannan girma to yanzu kin ga min murza daɗin mu mhm. to sai kuma feelings ɗin da sai yanzu shi za mu haɗa yanzu ki bani eh dan babban tray din plate da zan haɗa feelings ɗin a ciki ga wani a kusa yawwa yanzu wannan kin ga pie cutter ɗin mu ne bari mu aje shi a gefe mhm. yanzu nan kamar yadda ka sani mince ne da attaru da albasa da ɗanɗano da kayan kamshi yawa sai a zuba shi kuma ki san ai yanzu ba sai mun ma sake yi ba da masu eh. kallon mu duk sun ga lokacin da yau wannan kuma dafaffen dankali ne sai mu haɗa shi ma a ciki za a yanka shi ƙanana eh, kenan eh za ki yanka shi ƙanana dafaffen dankali wannan koren tattasai ne shi ma za ka yanka shi eh koren tattasai ne ka yanka shi karas ma kinga a kusa shi ma shi kuma wannan carrot ni ka riga kaya igretin din shi su duk ba sai ka tafasa su ko ka dafa su ba eh. saboda a gurin baking din za su yi laushi amma kin ga dankali din da mince meat din sai ka tafasa su eh. Eh. to kin yanzu ya gama haɗe jikinsa mm-hmm. sai mu ɗauki do ɗin sai mu saka yawwa eh tunda yanzu zamani ya zo da ba sai kana yi da fog kamar marza eh ka yi shefin ka sa fog ka yi waye waye ba yanzu wannan kawai in ka saka bari ki ga yadda abin zai kasance da kwauro a saka shi ya <laughs> cika dam dam <laughs> yawwa to sai ki ninka shi kamar haka Wato shi kin ga kawai ya riga eh, ya yanke Ya riga eh ba wani wahalarwa mm. zai miki shaping mid pie din ki kin Tabbas gashi. Eh. Masu kallo kun ga fa ya fito ba kamar <laughs> mm. yanda za a ce eh, abin nan ba. Kuma kin ga zai baki accurate shapes na mid pie din ki gaba ɗaya ba za ki ga wannan ya fi wannan girma wannan ya fi wannan girma nan kin rufe bai rufe ba nan waye. Haka ne. Haka zai fita miki. To kin ga ai bari ni ko <laughs> ki faranti mm. sai mu jera a ciki. Eh, masu kallon mu gashi kin ga dai gaskiya abin masha Allah ya yi kyau gwanin ban <laughs> sha'awa yanzu kawai zan ɗauko abin gashi ne mu je mu saka mu gasa ko yaya a'a yanzu tunda mun gama eh, rufe shi mun haɗa abinmu to mm. yanzu kuma sai a fasa kwai da za a mm. shashafa a sama saboda ya kyau in aka gasa za ki ga yana kyalli yana kyau irin meat pie din nan rich meat pie na yan na gane Sai <laughs> kin gaba yana baki gashi sai na ɗauko ni abin gashi mm. kwai ɗaya ma it's okay Tama shi ma wanda za mu shafa mishi kamar bata ne ko kuma kawai haka eh za mu shafa bata saboda kamawa to kin bari in taimaka miki da wannan eh gama bicin haka yayi ko dan kara. ba haka yayi ba sosai ba dama saboda kasan kai ya kama wajen cirewa shine amfanin sa bata din yanzu a jejjera shi ne kenan eh, a sai a jejjera to bismillah bacin mun jejjerawa sai kuma za mu shashafa kwan a jiki a sama kawai za a shafa za ka shafa kwan eh. kallon mu da haka zan ce za mu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo shirin naku na akushi da rufi zai dora inda yanzu dai gashi za mu ɗauki mid pie ɗinmu za mu je mu saka shi a cikin abin gashi don mu gasa shi. yanzu kin ga kenan mu fara saka sama da ƙasa sama da ƙasa ba wuta hmm. kamar minti daman 20 zuwa 25 eh. ce how many degrees kenan ta 150 yawa mu da da daga hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma abinda za mu yi muku shine donut. kuma shi ma ga duk abubuwan da za mu yi amfani da su akwai su kwakwa su fulawa da su kwai da sauransu wanda idan muka duba ga amfanin shi ko ita bangaren lafiya yana dauke da sinadari da yake kara bunkasa ko in ce yake kara gina jiki to zi shi ma na din nan yanzu ya zamu fara don na ga alamun kwabi da shi ba shi ma eh, kwabi mhm. to yanzu shi donut zamu zuba fulawa mu mhm. muka sa fulawa mu sai mu zo mu saka bata um, teaspoon kaɗan donut da yake baya buƙatar bata mai yawa mm. wannan mat kaɗai kamar haka ta isa yi baya buƙatar bata da yawa donut sai za ki bani cup zan haɗa yeast ina da madara a ciki da ruwa mai ɗan ɗumi yanzu kamar wannan zai yi eh, a madarar kinga eh. ta ruwa ce to amma dole sai madarar ruwa mutum zai amfani da ita iya sa ta gari ni musamman ma na fi amfani da ta gari kai iya saka eh, madarar ruwa eh zaka saka madarar ruwa amma kin ka saka madarar ruwa non ka saka ruwa kenan ko kuma ka sa ruwan dan kadan in kuma ka sa ta gari shine zaka saka zaka tsadin ruwa eh da madara zaki hada da yeast da ruwan dumi amfanin sa ruwan ɗumin saboda yistin ɗin sai ya shi to dough ki zai yi rising da wuri yawa to ga yistin a gefen ki yawa sai ki zuba yeast ɗinki kuma masu kallon mu kun san da yake gaskiya bana na so na baku ku ta jira shi eh. kansa yadda ta faɗa already ga wani dot din na shi donuts din eh. da muka riga muka yi wanda kuma ya kai tsawon wannan lokutan da muka faɗa minti hamsin mm, zuwa awa ɗaya da haka yanzu da shi za mu yi amfani gurin ƙarasa yi musu shi wannan dama wannan gwada masa aka yi don su ga yadda ake yi to masu kallo gashi dai wanda kin ga muka sa shi dama mun mm. tashi eh. to kin gani dai ina ta ni yanzu me zaki ke yanzu sai kuma mu zo mu sa dodin mhm. sa safla mu ciccire dodin donut to kin gani tun da suya zami eh. bari in kunna mana mai mana mai ba ba mhm. hmm. ki bani rola to kin san shi din donut mm. shi ma zaki yi shi da ɗan kauri yanda in ya tashi zai ɗan yi pilau pop haka ya tashi sosai mm. ba zai kai shi ma na meat pie belen filen ba eh zaki yi shi haka ne zaki dan ɗan mamurza shi don ya bada equal shape shi yanzu man za mu ɗan sa shi ne ya zafi sosai eh, ko ya shi kuma meat pie shi kuma donut baya son mai ya yi zafi sosai eh. ya fi son ka saka shi a hankali a hankali yana soyuwa saboda zai iya miki ma cikin kishiya ki ga wajen yi jajajir cikin man kika bude kiga fulawa. fulawa ɗanye soye ba eh, yana ɗanyen sa mm. kin ga ai yar abin nan ɗin tamu na watsa bai koka koka tamu dan maga ko ya ɗanyi zafi ba mm. to yanzu zan fara cire shi a um, ɗin Wajen kezi a shiryen ki kika zo. Eh. kin zo miki da Ai bature ya sauƙaƙa mana yanzu duk ba sai da kin ga sai dai ka samu kofi ka saka ka sa kwalban lemo ka cire tsakiyar eh to amma yanzu wannan in ka saka shi ma zai cire miki komai da komai kin gani. Ai ki cire ta abun mu. za mu iya fara soya wannan to a hankali a hankali kenan eh. matso bismillah ki saka oh. hankali a hankali haka dan iya buge flour in ta dan yawa haka wato abinda bature yake cewa deep frying ana so ya eh, ba san mai bai sha kan shi ba mm. Mm. to kuma dan kara wutan ne kaɗan ai kinga can ƙasa fa na kai ta a'a haka zaki ne kin kina gani haka eh, yana tashi yana tashi yana tashi da kanshi to dai za mu je ta takin ne mu ƙara wutar ni ma dai ai saboda eh, can ƙasa shi na kamar yadda na gaya miki tun da farko baya son wuta sosai eh mm. saboda zai iya soyuwa ta sama ciki kuma bai soyu ba. Bai ba. Eh, so haka kenan za mu ta mishi eh, a hankali a hankali har mu gama sai mu kwashe shi. Shikenan mun gama donut. za a yin shi plain ko eh, kuma dai za ka yin shi plain ko kuma za ka yi mai toppings idan za ka yi toppings ana yin toppings din shi da abubuwa kala-kala a masu icing sugar nutella chocolate da sai sauransu to amma mu yanzu aya mu mm. albishin din da zamu mu ga za mu yi toppings din mu da coconut ga eh, kuma nutella din mu mm. yanzu muna jira ya soyu sai ki ci gaba da yin wannan eh, mu ci gaba da ba to kin ga ina tunanin mu ma za mu dan sallamu eh, masu kallon mu su je su dan huta kafin mu kammala mm. tabbas to masu kallon mu da haka za mu je hutun takaitaccen lokaci idan mun dawo kuma abu na gaba da za mu muku ko in ce na ƙarshe shine mango lassi barkan mu da daga hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma abin da yi muku shine mangolasi. Mangolasu. To kun ji masu kallo ta gyara mun mangolasu ni ina ta mangolasi. <laughs> to kuma shi ma ga dai mangoran ga yogurt ga sukari har ma kuma kankara. Kuma muka yi duba ga amfanin shi mangoro ta bangaren lafiya ɗaya daga cikin amfanuwansa shine yana taimakawa wajen ƙara nauyi. ba fa ina nufin kiba ba kisa akwai za ji an ce on the weight eh, eh. yawa nauyin su yayi yayi kasa mm. mm. to amfani da mangoro ko in ce shan shi yana taimaka gurin karawa zan zai zama cewa nauyin ya mm. daidaita to yanzu zi ya shi za mu fara hada mangola su yawa to yanzu za mu sa za mu fara zuba mango din na bukatar cokali eh ta bari dauko miki bismillah samu sabon gobe yanzu da da wani kamar kayan marmarin zami ya tashi daga suke kenan ya koma aisha sa aka ce mangolas fito mm. yawa za a iya ce mai uh, mixed fruit ko wani abu ko a ce mm. ko na strawberry ko abarba ko apple ko wani abu to amma wannan specifically kin ga mun ce mango da so so mango mm. kadai za mu yi amfani da shi da content din da ya kamata sai mu zuba yogurt mu yogurt eh mm-hmm. shi ba a so ya kauri sosai ko mm. ba a so ya ruwa ruwa sosai zaki yi shi dai kamar smoothie amma ba zai kai kaurin smoothie ba kuma like eh. ki nika shi sosai ya zama sosai ki ya nike ba kamar smoothie kisan ana dan barin shi da dan harza harza haka da dan eh, eh. abubuwa sai ki sa sugar ke depend akan yadda mutum yake son sukari wa kin san suna son suga wani ba sa son suga wani ma ba zai sa suga ba tunda akwai dan shuga a yogurt din kuma akwai zakin mangoro eh amma dai dan mu daidaita dai zakin yawa yawa zaka dan sa shuga please ko da cokali biyu ne ko wani ko cokali ɗaya Baya danganta ma da yawan shi kansa eh, mangwaron naka da su yogurt yanzu za mu fara markaɗa eh, kenan za mu fara markaɗa ita abin nan din ba yanzu ba kenan me kankarar ta mu ah <laughs> na ita duk sai ko ya yi ne sai mu saka ta daga baya tare za ki niƙa su da mangwaro da kankara ki to amma in ba kankara za ka iya saka ruwan sanyi haka a'a kankara ake so sai dai inda gaba ka sa shi a eh, cikin in kika sa ruwan sanyi ai kin ga zai ruwa sosai zai ruwa eh amma kina kankara eh zaki ji shi da sanyin shi kuma ita ma tana kara masa kauri eh kauri da komai da komai amma aka sa ruwa ai kin ga zai yi ruwa sosai ba zai ba da ma'ana kamar yadda ake bukata ba yan sai markaɗa kenan sai markaɗa ana tani kamar haka yayi ko kamar haka yayi eh. shikenan mun mm, gama an gama mangolas to masha Allah <laughs> To masu kallon mu da haka zan ce sai ma da ku a teburin ɗanɗano don mu gaya muku yadda girke-girken namu na yau suka kasance. masu kallon mu idan har yanzu kuka riski shirin kuna kallon shirin akushi da rufi na tasha Arewa 24 tare da ni Fatima Rabiu Gwadabe inda yau abubuwan da muka yi muku su ne donut, mangola su da kuma meat pie. Kun ga dai yadda muka yi su har zuwa gashi yanzu mun kammala har mun zo gurin ɗanɗanawa. Yanzu zi ina tunanin bari ga zan fara da shi meat pie din. kin ga fa da cikin sa fa yake shi ma kan shi kuma kisa na tani ko irin na bude cikin zanga ko alamun bai gasu ba ko danyen taka ko eh. wani abu amma duk da haka masu kallon mu bari na ɗanɗana sai na ji na gaya muku idan yayi yi daɗi ni ce idan kuma bai daɗi ba ita ce zimit pie abincin 'yan najeriya ne ko? ba fasanci nake yi ba masu kano ba fasanci nake yi ba kawai dai ni irin Mikai abincin turawa ne. Oke abincin eh, turawa ne amma ai mu ma gashi ya zo Najeriya da haka masu kallo ya zama namu. <laughs> Kuma ma dai na tabbatar da aka saka aminiya ta kaza. Daɗin gaya miki zai karu sosai. Amma dai kin ga duk da haka shi ma mango lasu kika ce ko? Mango lasu. Yawa ni ina cewa lasu duk ɗaya ne kuma masu kallo da lasu da lasi duk ɗaya ne. <laughs> da kika ji ai za ki shanye masu kallo ba shanyewa zai ba amma gaskiya ina fahimta ne ba a bayan baki sun mm, kashe kashe babu ko mm, masu kallo ko tabbatar babu ai ba kya bari ba saboda yadda ke <laughs> gaskiya ni ya min daɗi sosai kuma ya yi mm. garɗi kuma yana da daɗi irin ban ji alamun ka ce wai ko zaki ya yawa ko tsami ko wani tabbas amma kin ga donuts tsinin. masu kallo idan na zan ɗanɗana shi yanzu that means zi idan aka gama komai muka koma gefe za ta ce za ta ci ni kuma gaskiya yau ban amma bai kamata a ce na miki ruwa ba <laughs> zai gama cika su da surutu gaskiya mm. na ta yayi kyau ni yanzu ba zan iya ma bata shi ba balle in ce zan ci ki a'a zan samu na kunshe shi na tafi da shi eh. amma ki gaya musu cewa na baki <laughs> to zi ai sallama da masu kallon mu to masu saurara masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu a madadin babban bakon tamu ta wannan lokaci malama Zainab Haruna wadda aka fi sani da Z Harun's Kitchen da kuma waɗanda suka ɗaukan mana hoto Muhsin yan Bako da kuma Awal Abdullahi Aliyu Jigawa da wanda ya ɗaukan mana sauti Abdulhamid Suleiman Esther kenan da kuma wanda yake tacewa shirin ya zo gare ku ringa daddau abubakar habib ibrahim karamin su babban su ni fatima rabi garbe da shirya na gabatar nake cewa mu kasance tare da ku a wani shirin danganin abin da za mu kawo muku kuma kar ku manta idan kuna so ku sake kallon wannan shiri za ku iya neman mu a shafin mu na YouTube na Arewa 24 nan kuma idan kuna so ku shigo cikin wannan shiri kuma ku turo mana abubuwan da kuka gwada za ku iya neman mu a shafukan mu na Facebook da Instagram na Arewa 24 da kuma akushi da rufi da haka nake cewa mu huta lafiya Allah ya karbi ibadunmu kuma Allah ya sa mu shagulgulan sallah lafiya ma'assalam